Sarakunan Kano da Adamawa da ke arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro da al'ummar Fulani makiyaya Amina ta jihar Niger. Najeriya a wani mataki na ƙoƙarin shawo kan matsalolin da ke addabar Fulani makiyaya a Najeriya. Shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu kiruwa har zuru ya ce daga cikin matsalolin da suka tattauna da sarakunan akwai batun samar da burtaloli da kuma matsalolin baya-bayan nan da fulanin ke fuskanta a jihohin Benue da kuma Taraba. Duk abin da ya haddasa da wannan hijira wannan dokokin da waɗannan gwamnonin Benue da Taraba suka yi su ne in wani isan wannan hijira. Domin babu dalilin da zai sa a ce a ƙasa guda ana tare a ce gwamnati ta jiha ta yi doka ta ci karo da abin da ya shahi dokar ƙasa. Mun yi magana kuma an tabbatar cewa magance waɗannan matsaloli. A lokacin da yake jawabi a gaban al'ummar Fulanin mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya buƙaci al'ummar Fulanin da su kasance masu haɗin kai a tsakaninsu sannan ya ƙara da cewa. Duk sanda aka kira ku taro daga Abuja aka ce ku zo taro, ku sanar da mu. Kuna kallo lokacin da shugaban ƙasa ya yi taro da shugabannin Benue. su wane ne suka je da gwamna da senator david mark da senator akume idan har kuna so ya zama kuna da murya wacce za a ji ku tabbatar in an je taron nan kun je da shugabanninku da za su iya magana a matsayin waɗannan mutane saboda haka idan an ce ku zo taro ku sanar da mu ku sanar da mai alfarma sarkin musulmi mu mu san cikin mu wane ne zai je da kowanne taron Bayanai dai sun nuna cewar wannan shine karan farko da wasu sarakunan Najeriya suka gudanar da taro irin wannan da ya haɗo kan illahirin ƙungiyoyin Fulani makiyaya domin neman hanyar shawo kan matsalolin da ke addabar su. Gama abin da babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger. harɗo abdullahi babai ke cewa a kan taron kuma an tabbatar in ba an haɗa kai ɗin ba ba za a ci nasarar abun ba don akwai abubuwa da yawa wanda suke faruwa a najeriya wanda ba filani ba ne amma don an riga an yi ƙaurin suna sai a ce ba filatani ne ya zo ya yi masu nazarin al'amura a najeriya dai na ganin cewar wannan mataki da sarakunan suka ɗauka zai taimaka matuƙa wajen samun sauƙin yawan tashin hankalin da ke haddasa asarar rayukan jama'a a tsakanin Fulani makiyaya da kuma sauran ƙabilu manoma a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya.